له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال kira zuwa ga kaɗai ta Allah, na Allah ne shi kaɗai, baya da abokin tarayya a cikinsa, gumakan da mashirkai suke kiran su koma bayan Allah ba sa amsa ma wanda ya kira su a kowane irin roƙo, roƙonsu da suke yi, kamar mai jin kishirwa ne ya shimfiɗa hannunsa don ruwa ya zo ya shiga bakinsa, ya sha daga cikinsa, ruwan ba zai isa bakinsa ba. don haka addu'ar kafirai da suke yi ga gumakansu ba komai ba ce, face ɓata lokaci da yin nisa daga daidai, saboda ba ta jawo masu amfani ba ta kawar musu da cuta.